Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 29 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci 17, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da alfa rediyo da birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi, Baba Yakubu makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To bayan ku gama jin labarai za ku ji cewa a yau da ake rantsar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da galibin gwamnonin jihohin kasar. Sabon gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Adamu Sule ya yi wa al'umman jihar alkawarin tada komaɗan tattalin arzikin jihar. Bayan haka kuma za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya. Muna ɗauke kuma da sakonni da kuka aiko mana da nasiha na watan Ramadana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Shugabannin kungiyar tarayyar turai suna birnin Brussels domin zaɓar 'yan takarar shugabancin kungiyar bayan zaben 'yan majalisu da aka gudanar a makon da ya gabata. Amma yanzu haka kai ya rarrabu kan waye ya kamata ya zamto shugaban kungiyar da ke da kasashe 28 wa'adin shugaban kungiyar jan claude janka ya kare tun watan oktoba amma jamus da faransa manyan kasashe biyu masu wato masu tattalin arziki a nahiyar suna jayayya kan wanda ya kamata ya mai gurbin shugaban kungiyar zaɓin da sai 'yan majalisu 751 sun kama aiki a watan yuli za a gani Shugabar Jamus Angela Merkel tana goyon bayan ɗan ƙasarta Manfred Weber wanda ya jagoranci jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya European People's Party wanda ke da rinjaye a majalisar ƙungiyar tarayyar turai tun shekara ta 2014. jiya talata aka fara sauraron karar da jihar oklahoma da ke nan kasar amurka ta shigar kan kamfanin hada magunguna johnson johnson bisa rawar da kamfanin yake taka barkewar annobar kwayar opioid a amurka wannan ita ce shari'a ta farko irinta da aka taɓa yi wadda ta zargi wani kamfanin haɗa magunguna da alhakin matsalolin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wanda zai iya shafar sauran jihohin da ke da irin wannan fushin da yake gabatar da jawabin buɗe shari'ar lauyan jihar oklahoma mike hunter ya kira barkewar annobar kwayar ofiyar da cewa mummunan matsala ce da ɗan adam ya samar ga lafiyar al'umma a tarihin jihar da ma ƙasar baki ɗaya. hanta ya kwanta matsayin kamfanin johnson and johnson da cewa kuɗi ya rufe musu ido yana yaudara ne tare da cutar mutane to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rahotanni a najeriya suna nuni da cewa ana samun karuwar kisan kai da kwararru ke dangantawa da matsin rayuwa da kuma rashin kwanciyar hankali ganin munin wani al'amari a ranar lahadi wata kungiyar da ke fafutukan kawo wato shawo kan kisan kai da ake kira africa project against suicide ko kuma apas a takaice ta sanar da shirin gudanar da wani gagarumin taro a birnin tarayya abuja na masu ruwa da tsaki da nufin shawo kan wannan matsalar take ci gaba da janyo asarar rayuka ko a jiya talata an samu auko irin wannan lamari a garin maiduguri inda wani tsohon kukun wato gwamna kashin shatima ya kashe kansa wakilinmu haruna dauda biyu ya je fada gwamnatin jihar borno inda wannan lamari ya faru ga kuma rahoton da ya hada mana a daren talata da misalin karfe hudu na rana ne da a gano gawan wani mutum da ake kira john a cagwa da kuma ya kasance kukun gwamna da ke dafa gwamnan abinci a rataye a cikin gidan gwamnatin da ke anguwar jihar an dai gano gawan malam john ne a rataye a saman bishiya a ɗaya daga cikin gidajen kwana da aka keɓewa shugaban ƙasa wa ake kira presidential lodge a kuma cikin gidan gwamnatin jihar borno inda ake zaton cewa ya rataye kansa ne da kansa gaban jan ɗin da tana rataye ne akan wata doguwar bishiyar maina yayin da yake sanye da wata kwalashed bulu da kuma wata bakar wando ba a san dai dalilin da ya sa john ɗin ya rataye kansa ba an dai gagawarsa ne kawai na lilo akan bishiyar kuma aka kira jami'an tsaro da jami'an kwana-kwana da suka sa tsani suka soke gawar haka kuma garzaya da gawar zuwa asibiti wadda daga bisani kwamishinan 'yan sandan jihar borno muhammad aliyu ya ziyarci fadar gwamnatin jihar borno inda mahari ma manema labarai bayani game da abubuwan da ya wakanin kamar haka ka san abu ne wanda ba wanda ke wurin amma yawancin lokaci mukan ɗauki bincikenmu mu kai har daga inda mutumin ya fito inda iyalansa suke ila za mu samu wani labarin da ila dukkan munan ba wanda ya sani kun fara gudanar da bincike ne yanzu an fara tun da kaga an dauka an kai asibiti ai ba kowa zai kai asibiti ba sai dan sanda bayanai dai na nuni da cewa malam john achagwa ya dade yana aikin kuku a gidan gwamnatin jihar borno wanda har ma ya ritaya amma ya ci gaba da aiki a gidan a matsayin ma'aikacin wucin gadi yayin da wasu ke danganta lamarin nasa da rashin samun hakkinsa na barin aiki wasu kuma na danganta shi da matsalolin gida to Allah kyauta a gaida Haruna Dauda biyu. Kasar Ghana na shirin gudanar da kidayar al'umma kasar ta a karan farko ta hanyar amfani da wata manhajar na'urar kwamfuta. Wannan zai sa gane wacce za ta gudanar da kidayar a cikin watan Maris na shekara mai zuwa ta shiga layin kasashe irin su Switzerland da Malawi da Kenya a matsayin kasashen Afirka na farko da za su gudanar da kidayar jama'a ta irin wannan hanyar. har zuwa farkon wato har zuwa zaben farko da aka yi a shekarar 2010 ana amfani da takarda wajen rubuta sunayen mutane abin da ya sa kirgan jama'a yakan ɗauki watanni amma ƙarƙashin sabon tsari mai zuwa gana za ta yi amfani da na'urorin kwamfuta tauraron ɗan adam wajen tabbatar da ganin an ƙira ɗaukacin al'umma ƙasar ba tare da an bar kowa a baya ba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc tumadalla sabon gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi adamu sule ya yi wa al'umman jihar alkawari na tada koma tattalin arzikin jihar da kuma samar da ayyukan yi ga mutane kalaman nasa na zuwa ne a daidai lokacin da ake rantsar da shugaban kasa da kuma galibin gwamnonin jihohin najeriya ga dai rahoto da zainab babaji ta aiko mana akan haka Sabon gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Adamu Sule ya ce zai fuskanci bangaren da komadar tattalin arzikin jihar Nasarawa don samarwa matasa ayyukan yi. to na farko dai ni idan kika duba tarihi na da kuma wuraren da na yawa aiki ni babban abin da kuna na koya tukuna na farko shine kafa kamfanoni kafa kamfanonin nan su ne za su jawo arziki ma jiha na farko ta samu kudaden shigowa na biyu ta samu ma yara ma'aikata ayyuka da za su rinka yi na uku sauran jama'a su kansu samu yansu abubuwan da za su rinka yi na biyu wannan jiha ce da take da ma'adinai da dama ni kuma to tarihi na dama shine na wannan ayyuka na ma'adinai daga kamfanin mai tukuna zuwa kuma yansu ma'adinai kamar na karafuna da duwatsu da mabul da sauransu wanda duka allah ya taimake muna da su a jihar nasarawa yawancin kamfanonin da suke irin wayan abubuwa kamfanoni ne da na yi aiki da su ko kamfanoni ne da na san su kuma kamfanoni ne tun da aka zaɓe ni na fara ƙoƙarin magana ma da su a mu zo mu yi misali akwai kamfani wanda shi zai amfani da kol ne ya jawo lantarki wanda na mun yi maganan da su ya nisa ma yanzu muna kokarin mu ga kol dinmu da yake obi in allah yarda ya zama yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu yi to sai kamfanonin da za su yi mana gonaki irin na shinkafa da na rake da sauransu wanda su ma duk muna nan muna maganganu da su to shi ne waɗannan abubuwa to kuma inda allah ya taimake ni na sake iya fahimta shine zama da mutane da ma'aikata na saba in zama ina da ma'aikata dubu biyar da suke karkashi dubu bakwai da suke karkashi to saboda haka zuwa jihar nasarawa zan sake duba zama da jama'a baki daya ya za mu iya zama da su mu zauna mu gaya wa juna gaskiya to kin ga abubuwan da nake gani za mu samu kenan Shi ma gwamnan jihar ta Nasarawa mai barin gado Umaru Tanko Almakura ya zayyana wasu daga cikin ayyukan da ya yi da suka daɗaɗa mishi rai a cikin shekaru takwas da ya yi yana mulki. Na ɗaya makaranta da na gina da na ƙasassu wa'anda ba su da galihu waɗanda suke cikin gayyara kuma na lura wannan makarantar ya taimaka ma mafi yawan yara masu wannan matsala ah, wanda ga sun samu ilimin su daidai da yara wanda ba su da matsala ba tare da sun biya ko kwabo ba na biyu abin da na ji daɗi da shi shine yau na buɗe gidan marayu yara ga sunan an tsince su ne ba san uwansu ba ba san umansu ba ba san ko daga ina suka fito ba ina za su suna hannun allah to irin wa'annan da na gina musu gidajensu na kawo su na ba su muhalli yanzu ma na kawo su kusa da gidana ne inda ni nake zama wannan in na tuna to ina faranta mun rai akwai rahotanni da ke yawo a kafafen yada labarai cewa ka buƙaci wannan gwamnati mai shigowa ta baka wata uku domin ka karasa aikin da baka karasa <laughs> to in ba a raha ai ba mutum ba zai ji daɗin rayuwa ba kowa ya sani wannan raha ne ba manufa na ba kenan eh, amma 'yan jarida ko kuma wasu wanda suke sun su juya shi sun mai da shi abin wani abu ne yake da ka'ida eh, ko wanda bai da ilimi ma ya san lokacin ka kai ya riga ya kai ni yanzu ba ni son a ban ko minti ɗaya ba ma yanzu ba ko tun lokacin da na shigo domin ba aiki ne mai sauki ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To madalla a gaida Zainab Babaji. To sai dai kafin mu ci gaba da shirinmu na gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa. kabilu gume zaman lafiya a kasar mu ta Najeriya zancen siyasa ya sa mutane da yawa sun rasa rayukansu zancen addini sai mu yi ta da basira dan yakan jawo masifa matasan Najeriya mu daina ta da hankula mu nemi zaman lafiya a dukan ayyuka ina kiran jamilu da jonathan su rungume juna don ba ma son masifa mai jawo jana'iza sakon kenan daga mai neman zaman lafiya zaman lafiya Toma Dalla da fatan an shaƙata da wannan waƙar To sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe uku ne da minti goma kusan sha uku na dare a nan Washington ga kuma shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. Cikin shiri da gaskiya na wannan makon zai leƙa yankin da kwa da ke dab da birnin tarayya Abuja. Da sashen garin ake cewa yana birnin Abuja amma gefensa yana jihar Neja. Labari ne na tsohon limamin garin Abubakar Adamu Imamu wanda tsohon babban limamin Abuja Sheikh Musa Muhammad ya gwada shi kafin ya naɗa shi limanci. Tun kusan shekarar dubu biyu da 2001 yake tafka takaddama kan wani fili da ya mallaka a garin da kwa. amma duk da zuwa kotu sau da dama bai dace ba da hakan ya yi sanadiyar murabus ɗinsu daga limanci ku kasance da mu domin jin labarin daga bakin mai shi Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu ni ne abokar adamu imam na dakwa ah, wanda nake limamin da kwa a shekarun da suka wuce sannan kuma a na bar limanci saboda rigingimun da zaluncin da za a yi mun a kan filaye ko da yake wannan filin da nake son magana a kai wancan na farko ne ijawo shigar wannan tunda wancan ma ba na mallake ba waɗanda muke rigima da su yanzu ba su ne suke da shi ba to amma saboda wannan ɗin sai suka ce to shi ma wanda na mallaka hannunsu ba za su banni da shi ba to ni kuma na bakar kafin kai nisa na ganka da wasu niki-nikin takardu ga sunan ma waɗanda ina jin watakila da yawansu zai kai kamar shafi talatin eh, ba mu labarin mai faru ne saboda su masu sauraro su fahimci menene ya faru kace ka bar limancinka saboda wani fili shin wani ma masallaci ne kake limanci a nan da kwana ne masallaci da nake limanci shine masallacin baba cikuri mai maganin gargajiya ko shugaban maganin gargajiya a nan kwa ko shi ya gina masallacin eh to shine dai tushen ko da jama'a ta shiga ta ba da gudunmawa an gama wannan masallaci shine ya ba da guri shine tushensa ba mu labarin shi wannan mai magani shi baba cikuri kace ko eh, eh, ah, menene matsayinsa a wajen shi mai sarautar gargajiya ne ko ko mai sai da maganin gargajiya ba mai sarautar gargajiya ba ne mai sai da magani ne na gargajiya shi ne shugaban mataimakin shugaba na ƙasa na masu maganin gargajiya a nan bangaren ah, abuja to abinda muke so mu sani a ah, shi ne wato shi ya naɗa kalimancin masallacin da ya gina kenan kwarai da gaske domin lokacin da inemi akwai sahabi na wanda nake jin maganarsa ya ce yana son mai ilimin da zai iya jagorancin masallacin juma'a zai mai da shi masallacinsa zai mai da shi na juma'a to amma ya kakkai mutane ba su ci ba a wajen shugaba na santara na masallacin juma'a na ƙasa amma in yana da wanda yake da ilimi sosai zai iya ya kawo shi A ya kuma kawo ni kuma da na ce ba zan ba amma ya rinjaye ni mun zo a har wajen malam musa allah ji rai ya zauna da kwamiti ya amintasin na kuma ci an naɗa ni limamin wannan ɓangare wato abinda nake so na gane a shi in mutum ya gina masallaci sai ya kira mutane ya yi musu jarabawa ko ya sa an musu jarabawa ne kafin a naɗa su limanci ko kuma su mutanen anguwa ne za su taru masu sallah masallaci kenan su zaɓi limamin da zai yi musu limanci. a nan an samu akasi abinda wani lokaci za ga mutane ne suke taruwa su zaɓi limamin da zai musu shugabanci. amma kasancewar garin da daji ne babu mutane ba kowa babu jigagai ba wayayyun masana ma addini ko ma kwarewa ta wasu abubuwa da dama babu to a shi da himmaci kan cewa yana so ya fitar da wannan masallaci don gurinsa ya ɗaukaka don haka shi ne ya sa aka samo ni bayan an samu ni sai ya ga ya kamata ya kai ya yi limamin da tushe ya kai wa shi alhaji malam musa allah ji kansa limamin santar amos na ƙasa na abuja kuma hakan ya tabbata aka kuma naɗa ni. ba mu labarin yaya aka yi dalilin fili wannan sarauta ko kuma ce limanci da aka naɗa ka to dalili ka sauka ko kuma ka sauke ka to dalili shine bayan an naɗa ni na haƙura na jagorancin wannan gari ya samu ci gaba don a lokacin da aka naɗa ni ma ka buɗe masallacin nan akwai banda ranar buɗiya ta farko akwai lokacin da ba ma kai a mutum talatin ma saboda ƙanƙantar yawan jama'ar garin da yadda garin yake amma bisa ƙwazo da sanin jama'a da kuma yadda muka rika nuna wa mutane gurin su zo a haɗu a raya allah kuma ya ɗaukaka wannan guri ya zama ya cika kamar yadda ya kai matsayi a yanzu saboda haka a wannan lokaci shi yana ganin ya samu burinsa dai a ci garinsa ya bunƙasa ya zama hadda masallacin juma'a to bayan an naɗa nin kuma sai ya ce da ni to shi yana ba da filaye ya auna filaye a gonakinsa filaye nake so a bani da na 'ya'yana da na shugaban da nake na ci gaban gari don an naɗa ni kuma ni ne ciyaman na ci gaban garin dakwa a lokacin to don haka sai ya ce zai bani filaye da na 'ya'yana da na shugaban ci gaban gari Ah, shine da kwa diploma association da muka kafa kuma zai bani wanda ni zan mallaka na wani kai na so ba sauke baki ko wani abu wanda nake bukata sannan ah, zai bani guda ɗaya ko ma me nake so in sayar in yi yi amma duk da haka sai na ce masa a'a duk bana son wa'annan nawa ake bashi yake bada fili wanda zai zama mallakata sai ya ce to yakan karbi dubu hudu dubu biyar a wannan lokaci in na bakin hanya shekara ce tino mana wace yawa 2001 shekara ta 2001 eh wajen sha shi daga watan eh, zan iya tuna kamar ko watan uku ne dai ina dan nan tsakanin da cikin 2001 ne dai kamar wajen watan uku zuwa hudu na dai dan sha'afa a wannan lokacin ne dai to bayan ya faɗa min kuɗin na bashi ya kirawo ɗansa muhammadu an auna wannan fili a bakin dawo kan ah, waɗannan filaye da kake magana waɗanda suka jawo na ga waɗannan tarin takardu ƙwarai da gaske to kaga bayan na cikin zaman da wannan abu ya kullu na maganar wannan fili aka nuna min har na fitar da shago guda uku to bayan na fitar da shagon nan guda uku ana nan akwai a wannan shekara ta biyu sai akwai wani sarkin baka a nan daidai ina da gonarsa da isa ranar jikin bakin hanya to sai na ce ina so zan sai wuri wanda zan rika noma tunda ni nakan yi noman ma wani lokaci ko da ina kanan ma nakan sa a yi min noma to wannan dalili sa aka yi min hanya dan dan uwansa yi min hanya muka je na yanki iya wannan fili na saya da rika nomawa to ina noma wannan wannan rikici da ya taso akwai wani guri bayan na sai wurin da na huda na ga ruwa yana bulbulwa ta karkashin dutse na gyara shi to ganin haka su mutanen da dunan gefen garurrukan nan su nan daidai afiya waye nan sun gan kwaso sun gan wane ne duka dai tun tungogin nan guda uku da nan da kwa har wani lokacin ma madalla ta rasa ruwa sai a ce a tafi gonar liman akwai ruwa na musamman. abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a yau sai a biyo mu shirinmu na mako mai zuwa domin sauraron cikakken labarin abubakar adamu imamu yanzu a madadin nasir adamu hikaya nisar fila hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. ma da a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin ku da kuka aiko mana. Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talakan Najeriya. A yau zan yi kira ga sabon shugaban Najeriya wanda zai karbi ragaban ciki a yau wanda kuma shine dama a kai na kira ga shugaba muhammadu buhari ya ɗauki kowa nasa ne kowa ɗan najeriya duka nashi ne ba ɗan apc ba ɗan apc ba ɗan pdp ba ɗan kowace siyasa duk al'ummar najeriya nasa saboda wuri ne zai hau kansa kuma da fatan ya rike wa'annan mutane na najeriya ba kabilanci ba ɗan kudu ba ɗan arewa ba ɗan wani yanki kowa mana shi ne a najeriya da fatan allah ba shi ikon tabbatar da zaman lafiya a najeriya Allah ba shi ikon haɗa kan 'yan Najeriya Allah ba sa ikon ciyar da Najeriya gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Mista Amerika siya kudin Najeriya mazauni Ori. Muna murna ga farin ciki waɗannan rantsar da za a yi shugaban ƙasa da sauran gwamnoni. To bayan haka muna kira ga malamai domin suna wa'azi akan abubuwan da ake aikatawa ƙasar nan na ɓanna kamar irin yadda ake bikin aure ana zuwa hotel ana fati haka da ya'yan mutane ana bata su da muna kira na malin masu jesowa gwamnoni nasiha a kashe wannan abin a sa doka saboda duk wani malamai sun kai nasiha ba a sauraron su ba za a dakatar da abubuwan da ake ba amma don tsoron gwamnati in an kasa duka za a daina. assalamu alaikum sashen hausa radio america suna bisu za ka auren auta yan albasa katsina sanci najeriya ina so in yi alfahari da wannan rana ta mu demokuraɗiyya a najeriya in miƙa farin ciki na ta musamman da allah ya ƙara kawo mu wannan lokacin na janar muhammadu buhari karo na biyu to ina kira da janar muhammadu buhari idan allah ya sanya a rasa da kai wannan karo na biyu ka taimaka ma 'yan arewa wancan karan bai kaya a kudu to wannan karan muna so a arewa ma arewa jihar katsina domin jihar katsi ka ka ne karan jihar katsi ya kamata a duba a jihar katsina gaskiyar magana babu tsaro jihar katsina fara kaduna ya kamata a duba wani da ayyuka da tsaro a ƙasar nan baki gari da alhakin ƙasar ta karatu a kanka to muna kira da muhammadu buhari da kai da mabiyan ka ubangiji Allah ka zama da kasar lafiya Allah ya bamu abin da muke nema duniya wa lafiya to madalla sai a ci gaba da aiko mana waɗannan saƙonni insha Allah mu ma za mu rika kawo muku to yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku nasiha watan ramadana auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ni ne usman bin malam isa tasirin azumin ramadana musamman a kaina ni da sauran yan uwana muminai allah subhanahu wa ta'ala ya hudu cewa akwai wata cututtuka a cikin jikin dan adam wanda babu wani abin da ke halakar da su kamar yunwa azumi wannan hatta masu bincike na zamani sun tabbatar da wannan din tasirin azumi ga musulmi mai imani allah hudu in ana yi ne ana samun takawa banda wannan uwa uba allah ya farlanta shi ga dukkan mumini in dai aka karbi kankan musulmi mai imani to shine ce mun wajabta muku azumin ramadan kamar yadda muka wajabta shi ga waɗannan gabace ku to kaga ashe tasirin azumi ba karamin abu bane sannan ma an ce shi azumi yana ƙara lafiyar gangan jiki in kana son ka ƙara jin lafiya to yi azumi za ka ji cewa akwai abubuwa da yawa waɗanda yake ƙara ma tasirin ka? kuma akwai karancin ashigal maimakon ɗan abin da wanda ya da to za ka ga tuna ka ce ka yanzu sayan ni na dan buɗe baki da wannan wani na can shi bai ma samu abin buɗe bakin ba wani bai da ma shi duka duka da haka muke cewa tasirin azumin ramadana gare ni da sauran mumine yan uwana musulmin duk duniya gaskiya ba dan karami ba ne kuma za ga cewa ka ta wani mubazzarancin kashe kuɗi na dukiya da aka yi to idan musulmi na yan azumi to ba zai samu wannan mubazzarancin bata dukiya ba ga inda bai dace ba zai zama cewa allahumma da zai ci ne to sai dai ya zama kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu salama bisa koyarwa sunna annabi cewa wanda ya buɗa ma wani mumini baki Allah zai ba shi lada tamkar yi azumi to kaga wannan hanyoyin kenan kuma lalle ya kamata ne a ce mun yi kokarin ɗabbaka kawunanmu da yin wannan azumi saboda Allah yana son bawa mai kankantar da kai Allah ya kalle mu da rahaman sai ga duk ga mu duniya mun ci kuma na yin azumi don girmama ga maganansa to gaskiya ba karamin tasiri za mu samu ba muna fata Allah ya sauka mana da alhairinsa a wannan shekara to ma dalla da fatan an amfani da wannan wato nasiha yanzu kuma lokaci ne da sarfiyul hashim gumal ya dawo da wannan lokaci wato labarai a takaice. To a takaice baba shugabannin kungiyar tarayyar turai suna birnin Brussels domin zaɓar 'yan takarar shugabancin kungiyar bayan zaben 'yan majalisu da aka gudanar a makon da ya gabata. Amma yanzu haka kai ya rarrabu kan waye ya kamata ya zamto shugaban kungiyar da ke da ƙasashe 28. jiya talata aka fara sauraron karan da jihar oklahoma da ke nan kasar amurka ta shigar kan kamfanin hada magunguna na johnson johnson bisa rawar da kamfanin yake taka barkewar annobar kwayar opioid a amurka wannan ita ce shari'a ta farko irinta da aka taɓa yi wadda ta zargi wani kamfanin haɗa magunguna da alhakin matsalolin ta'ammali da miyagun kwayoyi wanda zai iya shafar sauran jihohin da ke da irin wannan fishin. rahotanni a najeriya na nuna cewa ana samun karuwar kisan kai da kwararru ke dangantawa da matsin rayuwa da kuma rashin kwanciyar hankali ganin munin wani al'amari ne a ranar lahadi wata kungiyar da ke fafutukar shawo kan kisan kai da take ake kira africa project against suicide ko kuma apac a takaice ta samar da shirin gudanar da wani gagarumin taro a birnin tarayya abuja na masu ruwa da tsaki da nufin kawo shawo kan wannan matsalar da take ci gaba da janyo asarar rayuka. Kasar Ghana na shirin gudanar da kidayar al'ummar kasar ta a karan farko ta hanyar amfani da manhajar na'urar kwamfuta. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can da la'asariya za a yi wasu abokan aikinmu za su zo muku da sabbin rahotanni da sauran shirye-shirye. yanzu a madadin kowa da kowa don sashen hausa da muryar amurka musamman sarfil hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni wato solomon abu da kuma mu na wannan hantsi daryl smith baba ya makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum